قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين mutanensa suka ce masa lalle in baka daina kiran mu zuwa ga abin da kake kira ba to tabbas zaka kasance abin zagi da kisa ta hanyar jifa da duwatsu